أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na laraba sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai kutara takwas dai kutara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a jiya mun tsaya karshen aya ta tamanin da biyu cikin wannan sura da albarka su kasas yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da biyu ya Allah ya qissati qarun ubangiji madaukakin sarki zai yi dauraya game da kissar karuna ma'ana za a rufe kissar da wata aya wacce za ta biyo baya wacce ita ce za ta zama kamar ciko na abin da aka faɗa ko aka ambata dangane da haka wa qala Allah madaukakin sarki yace tilka darul akhirah wancan shine gidan lahira abinda ake nufi da waccan shine aljanna an ambatanta ya riga ya gabata a baya cikin faɗin masu yi wa ƙaruna nasiha wa tagi ma ataka Allahu daral akhira ka nemi cikin abin da Allah ya azanta ka da shi na dukiya gidan lahira gidan lahira shine aljanna to sai Allah yake tilka darul akhirah waccan gidan lahira wato aljanna naj'aluha muna sanya ta ne lil ladina la yuriduna fil quluwa fil ardi ga waɗanda ba sa da girman kai a bankasa ba sa nufin daukaka tare da karfa karfa tare da cuta da zaluntar bayan Allah malamai suka ce daukaka ta duniya iri biyu ce akwai daukaka wacce Allah madaukakin sarki yakan wa mutum kuma idan ya bashi ya azurta shi da imani ya zama mai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a irin daukakar da Allah ya ba wa annabawa irin wacce ya ba wa manzanni irin wacce ya ba wa salihan bayi waɗanda suka yi masa biyayya duk da daukakar da ya ba su ba su yi masa girman kai ba to irin wannan daukakar ba laifi bane mutum ya same ta a duniya ba laifi bane ba mutum ya roki Allah ya ba shi irin ta a duniya domin ba za ta zame masa fitina ba a rayuwarsa ta lahira irin wannan daukaka ita ce wacce annabawa suka nema irin wacce Allah madaukakin sarki kuma yayi musu alƙawarin cewa zai ba su kama fadin Allah madaukakin sarki da yake wa idibtala ibrahima wa idibtala rabbuhu bi kalimat tana yayin da ubangijin annabi ibrahim ya jarrabi shi annabi ibrahim din bi kalimatin da waɗansu kalmomi kala kuma ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama fa tammahunna annabi ibrahim ya cika waɗannan kalmomi kala sai Allah ya ce ni zan sanya ka shugaba ga mutane kaga wannan alkawari ne Allah madaukakin sarki yawa annabi Ibrahim cewa zai ba shi shugabanci irin shugabancin da babu zalunci a cikinsa babu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa kuma babu girman kai Kala sai shi ma annabi ibrahim ce wa min zurriyati Allah ka bawa daga cikin zurriyata wani kaso ya zama su ma suna da irin wannan shugabancin Kala sai Allah madaukakin sarki ce da shi la yanalu ahadi zalimin alqawarina bai shafi azzalimai ba cikin ƴaƴanka an gane ko kaga malamai suka ce wannan irin daukaka ce wacce Allah madaukakin sarki ya alkawarta zai bayar kuma bayan Allah suka roki Allah ya ba su irin wannan daukaka kuma irin wannan daukaka babu abin ki tattare da ita irin ta ce wacce annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam shi ma ya roka qala rabbi ighfirli qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin annabi sulaiman ya ce rabbi gifirli ya ubangiji ka gafarta wa habli mulkan kuma ka bani mulki ga garan kwaikwayo la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda ba zai yi wani baya na ya samu irin sa ba innaka antal wahhab lalle kai kai ne mai baiwa ya Allah ka bani ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Sulaiman ga wurtaccen mulki yana daga cikin mulkin da Allah ya hore masa sarrafa aljanu da daure su da horar da su idan sun yi ba daidai ba shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai dan ya shiga irin ta kyanwa kule masa sai ya zo zai wuce ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shake shi sosai har sai da harshen sa ya rinka fitowa yana taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ji shaka da matsa sai annabi ya nuna wa sahabbai yace ce kun san waye wannan suka ce a yace shedan ne yanzu a sifar mage zai bata mun sallah ba dan kada in karya alkawari ko addu'ar dan uwana annabi Sulaiman ba da ya ce rabbi gifilli wa habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da wani ba zai sake irin sa ba bayana kuma Allah ya bashi mulkin da yake daure aljanu to ba dan kada in karya masa wannan addu'a ba da sai na ba wa yara a Madina sun daure shi sun yi wasa da shi to kaga cikin cewa rabbi gifilli wa habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di neman menene mulki ne ma'ana wannan yana daga cikin irin mulkin da ba a ki bal ma nema ake bal ma ake duk daukakar da zaba ba za ta hana mutum bin Allah ba duk daukakar da babu zalunci a cikin ta duk daukakar da za ta sanya ka san matsayinka na kai bawa ne kuma ka bawa mahalicci haƙƙinsa wannan ɗaukaka ba a bazargi bace wannan ɗaukaka ba a bakki bace ba shi yasa za mu ga annabawa irin ta suke da annabawa irin ta suke roƙa kai hatta bayan Allah na kwarai ibadur rahmani Allah madaukakin sarki ya ce suna cewa rabbana hablana wallazina yaquluna rabbana za ka ji suna cewa rabbana ya mu, hablana ka ba mu min azwajina daga matayenmu wa zurriyatina da ƴaƴayenmu a a'yun abinda zai rinka faranta mana rai mana ya Allah ka tsare mu da matan banza ka tsare mu da fitinar mata ka tsare mu da fantararrun yaya ka tsare mu da fitinar yaya waja'alna waja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu mu zama shugabanni na masu tsoron Allah to da ka bayin Allah na kwarai ɗan aljanna suna son mulki amma mulkin da babu murdiya a cikinsa mulkin da ba sai an yi tsafi ba mulkin da ba sai an zubar da jini ba mulkin da ba sai an yi surkulle ba mulkin da babu danniya babu murdiya a cikinsa ubangiji madaukakin sarki ce to masu irin wannan ɗabi'a ta san mulkin da babu danniya babu murfiya da rawukan bayi su salwanta sun haƙura su su sauka daga kujerar ba wanda yake fatan in duniya za ta ƙare shi dai ya tabbata akan mulkin wannan shine manufarsa ba ba ruwansa da jinin da za a zubar ba ruwansa da waɗanda za su wahala ba ruwansa da kaza da kaza shi wannan ba shi ke gabansa ba mulkinsa kawai ya fi damunsa to masu irin wannan ɗabi'a ba su ne bayan Allah da kwarai ba kuma masu irin wannan ɗabi'a ba za su shiga aljanna ba shine Allah ce tilka darul akhirah wancan gidan lahira naj'aluha muna bayar da ita ne lil da layuri nuna uluwan ga waɗanda ba sa son mulkin murdiya mulkin mulukiya mulkin kama karya mulkin zaluntar bayan Allah da zubar da jini fil ardi aban kasa in ma mulkin suke so to sai dai irin wancan wala fasadin kuma ba sa nufin barna duk lokacin da suka nufo abu manufa gyara ba manufa su shine barna ko batawa ba sai Allah ya ce wal akibatu lallai kyakkyawan karshe lil muttaqina yana ga masu tsoron Allah ana nufin kyakkyawan karshe abin yabo wal akibatu mahmuda kyakkyawan karshe abin yabo lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu tsoron iqaban lahi hukumar Allah bi amali ta'at ta hanyar ayyukan da'a bi anfusihim a karan kansu wa bi amwalihim da kuma dukiyoyinsu Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin irin waɗannan bayi naka ka sa duk abin da zamu nema a wajen ka na ɗaukaka mu neme shi ta hanyar yi maka da'a kada ka sa neman daukakan mu ta sa mu bijire maka mu saba maka mu yi barna a ban ka sa mu cuci bayin ka wannan shine ɗaukaka ta kwarai wacce za a samu cikin bin Allah cikin kiyaye dokokin Allah kuma cikin taimakawa bayan Allah subhanahu wataala dan agaji za su gaba da zagayawa dan neman taimako tallafi na asusun marayu Allah ya bada da ikon taimakawa na man jaa bil hasanati falahu kyakkyawan aiki baya daya falahu khairun minha za mu bashi lada wanda ya fi na wannan kyakkyawan aiki baya daya da ya zo da shi to me ake kira da kyakkyawan aiki aiki baya zamo kyakkyawa sai in Allah ne ya ce ai sannan baya zamo kyakkyawa sai in an tashi an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan har ila yau baya zama wa kyakkyawa har fa sai in ya zamo cewa da ka tashi ka nufi Allah ma'ana ka yi ikhlasi waɗannan sharuɗa guda uku dole ne sai sun cika kafin aiki ya zama mai kyau na farko ya zama cewa ne Allah ne ya ce ai an gane ko na biyu kuma ya zama cewa ne da aka tashi an yi koyi da annabi domin Allah subhanahu wata'ala da ya ce ai abu sai ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa bayi yadda za su yi domin manzo Allah shi fi kowa sanin manufofin Allah da Allah ya ce ai sallah ba wanda ya san me Allah yake nufi da sallah sai manzo Allah domin shi Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika ya dauke shi tun daga wannan duniya sai da ya kai shi saman sammai bakwai sannan ya bashi sallah sannan kuma aka sake turo mala'ikan ya biyo shi nan duniya bayan ya kawo sallah ya koya masa yadda za a yi ta shi yasa annabin baki ɗaya ce da musallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah domin bai ba wanda ya san me Allah yake nufi da sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sa kadai za a koyi yadda za a bauta wa Allah to haka nan dukkan sauran ibada ba sai sallah kadai ba haka nan aikin haji da Allah subhanahu wataala ya wajabta mana aikin haji ya sanya shi ya zama ɗaya daga cikin rukunnan addinin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara aikin haji dan ya koyar da mu yadda za tun daga fitowar sa Madina da ya nufin aikin haji sahabbai suka fito baki daya sai tara su a bakin gari gari ya musu hudu ba ya ce ku zo anni manasika ku fa inni ara la alli la ahujja ba'da ami haza ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni domin ina ganin daga wannan shekara kuma aikin hajji ba zai sake kewayewa ina da rai ba da tun daga fitowar annabi daga madina har yi isa garin makka sahabbai suna lura da me ya aikata haka da ya je aikin hajji ga baki daya sun sa masa ido sun ga me yayi haka har dawowarsa gida babu wani abin da ya wanda ba su lura ba babu wani abu wanda ne wanda ba su kiyaye san rawaito mana ba to da haka malamai suka ce ga'idar aiki Allah ya ce a yi shi ko dai ta hanyar nassin alkur'ani karara ko kuma ta nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karara cewa ku yi kaza domin duk abin da ya tabbata da qur'ani daidai yake da abin da ya tabbata da me ingantaccen hadisi dan qur'ani shi yace me maganar annabin ma wahayi ce wa ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa shi wannan annabin baya faɗa son zuciya in huwa hakika shi kan abin da yake faɗa wahayin wahayi ne yuha da Allah madaukakin sarki ya masa to ka idan annabi ya ce kaza Allah ya ce daidai yake da Qur'ani ya ce kaza haka Allah ya ce domin shi annaban shi ya sauko da Qur'ani kuma shi din shi ya isar mana da Qur'ani da ka duk abin da ya faɗa na bayanin al nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya dora masa dan ya mana sharhi ya mana bayanin abin da Allah yake nufi din cikin al to sannan shi kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dolan dole ne sharadi ne na karɓar aiki domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikin da ba mu muka sashi ba ba mu muka ce ga yadda zai bai je gaban kansa fa huwa raddun za a mai masa da kayansa ai mardudun alaihi wannan abun mayan masa da kayansa za a yi Allah ba zai karba ba sannan kuma sai mai sai batun ikhlas wa ma umiru wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa hunafa bauta wa Allah ai illa bi ibadatillah kuma ibadar bautar mukhlisina su yi ta suna masu ikhlasi lahu ga shi Allah na addini duk abin da za su aiwatar na aikin addini a wata ayar ce balillaha fa'budu balillaha fa'budu wa kun minash shakirin balillaha fa'budu balillaha فاعبد مخلصا له قل الله أعبد مخلصا له دين Allah Allah a abudu zan bautata wa mukulisan lahu dini ina mai tsarkake addini na a gare shi babu duma shi to ku guje ku bauta abinda kuka ga dama ku sani kuma in kun wa abinda kuka ga dama ba Allah ba to kun yi hasara kul kuma ka ce da su innal da su hasararu tababbu allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama su ne waɗanda suka yi hasarar tawukan su domin za a jefa su cikin wuta sun tabe sun yi hasara wa ahlihim suka yi hasarar iyalansu domin idan su iyalan sun yi imani to su za su tafi aljanna su kuma suka huta kaga sun yi hasara sun rabu da juna rabuwar da babu sake haduwa har abada da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala saurara ku ji zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce hasara wacce take mabayyaniya da haka shaykhul islam ibn ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa waɗannan su ne sharuɗa guda uku na aiki wanda nassun qur'ani ya tabbatar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji baya karba aiki sai wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda uku sharadin farko ya zama Allah ya ce ayi sharadi na biyu ya zama an yi koyi da annabi sharadi na uku ya zama an yi ikhlas shartu qabuli al-amal an yajtami'a fihi isabatun wal ikhlas ma'ali rabbil arsh la siwahu muwafiq ash alladhi sharadin karba aiki dole ne sai ya cika waɗannan sharuɗa guda an yajtami'a ya zama ya tattaru fihi cikin aikin isabatun dacewa da abin da shari'a ta zo da shi Allah ya ce ayi kuma ga yadda manzo Allah ya koyar da ayi wal ikhlasu sannan kuma ayi ikhlasi ma'ana aikin ya zama lillahi dan Allah ne rabbil arshi ubangijin al'arshi la siwahu ba dan wani sa ba da mutum zai tashi ya sallah kaga sallah Allah ya ce manzo Allah kuma ya koyar da sallah sallu kamar aitumuni usalli amma sai kai sallar dan wani ya danka dan wani ya ce kai malam wani akwai sallah wani kam akwai akwai kokari akwai kwazo akwai himma to wannan abin da kai dan wani ya yaba iya yaban nasa kadai kake iya samu in ma ya yaba in ba a yi sa'a ba ma ba zai yaba ba kuma Allah subhanahu wataala shi kuma ba zai bayar da lada ba to da haka ya yan uwa mu kula da kyau kwarai da gaske duk aikin da za mu yi mu lura da waɗannan sharuɗan guda uku ina Allah ya ce a yi ga aya ko ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya annabi ya ce a yi gashi to sannan kuma mu yi kokari mu halarto da niyya ni dan Allah a yayin aiki wannan idan aiki ya cika waɗannan sharuɗa shi ake kira da hasana kyakkyawan aiki wanda shi kuma Allah madaukakin sarki abin da yake jarraba bayansa kenan dan ya ga wa zai fi shin kyan aiki ko yawan aiki a'a kyan aiki tabarakallazi biyadihi almulk tabarakallazi tabarakallazi biyadihi almulk alladhi bi yadihi almulku albarkatu sun yawaita na wanda mulki ke hannunsa waye wanda mulki ke hannunsa shine Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan dukkan komai allazi khalaqal mauta wanda shi ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa li yabluwakum dan ya gwada ku ku bayi ayyukum waye daga cikin ku ahsanu amalan zai fi kyakkyawan aiki ma'ana zai fi yin aikin alhasanat da haka Allah madaukakin sarki daman ya halicci bayi ne dan ya gwada su wa zai fi yin kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki kuma shine mai wancan sharuɗa guda uku da muka ambata a baya a wata ayar yake wa huwa allazi khalaqa وهو الذي خلق سبع وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه وهو shine wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki guda shida wa kana arshuhu alal ma kafin hakan al'arshinsa yana kan ruwa ya yayi hakan ne dan ya gwada ku ayyukum ahsanu amala wa zai fi kyakkyawan aiki daga cikin ku ma'ana wane ne idan ya tashi yin aiki zai tsaya ya lura da waɗancan sharuɗa guda uku na kyakkyawan aiki Allah ya ce ayi bisa ga koyarwar manzo Allah kuma bisa ga ikhlas da haka ya ƴan uwa mu yi kokari mu lura da waɗannan abubuwa a wajen yin ayyukan mu don mu nasara domin in ba haka ba duk yawan aikin ka kayi a banza matukar ba su cika waɗannan sharuɗa guda uku ba kada ka lura da cewa mutane da yawa suna aiki kada ka lura da cewa abin an saba ana yi kada ka lura da cewa yo ai da suwa da suwa da ma suna yi a'a a ranar lahira Allah ba zai lura da cewa duk mutanen adamawa ga abin da suke yi ba ko mutane kaza da suwa da suwa duk da su ake kaza ba a'a lokacin da Allah zai gwada wa kowa aikin da ya masa hisabi waɗannan ka'idojin su Allah madaukakin sarki zai nuna maka shin ni na ce kai shin bisa ga koyarwa annabi na kai shin dan ni kai matukar baka cika waɗannan ba kai hasara Allah ka raba mu da hasara da haka Allah yake man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku falahu khairun minha za mu shi ladan da ya fi na kyakkyawan aiki da yayi bala yace sawabun bi sababiha za mu shi lada a sanadiyar wannan aiki da yayi wa huwa asharu amsalha shine mu ninninka masa wannan kyakkyawan aikin da ya baya daya mu bashi lada ninkin baninki guda goma bisa ga ka'idar man ja'a bil man الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله يتي من جاء بالحسنة دوان يزور كتاوة فايا falahu asharu amsalha za mu bashi ninkin ba ninkin ladan wannan kyakkyawa kwaya guda goma kaga wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin tirmidhi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi asharu hasanat ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف والميم حرف zala ce duk wanda ya karanta harafi kwaya na littafin Allah za a bashi lada guda goma domin ya yi kyakkyawa kwaya daya dai harafi kwaya daya na littafin Allah ka karanta kamar yadda annabi ya ce a karanta kuma ka yi ikhlasi wajen karatun to kana da lada guda goma sai annabi ya ce ban ce muku alif lam mim fa harafi ɗaya bane ba a'a alifun kansa harafi ne mai zaman kansa lamun ma harafi ne mai zaman kansa mimun ma harafi ne mai zaman kansa wannan ala sabilin misal bisa ga buga misali kenan kadai da mutum zai yi bismillah yake alif lam mim ya karanta harufa guda uku da harafi daya lada kyakkyawa daya ko aiki kyakkyawa daya duk aiki kyakkyawa daya kuma yana da lada ninkin ba ninki nawa goma alif lam mim kadai kana da lada talatin to haka nan idan sadaka kai lada goma zakka kai lada goma azumi duk baya daya lada goma na bin umarnin kadai ba wai na dungurungun ibadar azumin ba domin kan ladan dungurungun ibadar azumin wannan kuma sai an je lahira domin ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi kullu amal bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi duk aikin dan adam in yayi take za a bashi ladansa amma banda na azumi wannan nawa ne in mun je lahira zan bashi sa da haka shine ma'anar falahu khairun minha khairun minha din anan shine asharu amsalha can a karshen suratul anfal wa Manja jaa bi wanda kuma yayi mummuna fala yujzal ladina amilu sayyi'ati ba a sakan kawo wadanda suka yi munanan ayyuka illa ma kanu ya'malun ai illa jaza'a ma kanu ya'malun sai dai iya kadai sakamakon abin da suka aikata anan malamai suka ce zaka gane falalar Allah da kuma adalcin Allah da yadda Allah yake ninninka alhaki a lada haka yake ninninka alhaki da ba wanda zai kubuta cikin bayi amma Allah saboda falalarsa da san alheri da rahama da jin kai ga bayansa lada yakan ninka amma zunubi baya ninkawa malamai suka ce me hikimar haka hikima ta farko shine Allah yana son bayi su shiga rahama Allah baya nufin azabtar da bayansa abin da yake nufin su da shi shine rahama an gane ko to da haka shi yasa yake ninnin kalada dan me dan mutane su ci gara basar rahama su samu shi to amma me yasa baya ninnin ka alhaki suka ce saboda nan kuma baya nufin azabtar da sa kuma sannan saboda lada lalacin dan adam da rudin shedan yakan sa ba kasafai mutane suke yawan aikin alheri ba amma aikin sharri sun fi yawa to in aka ce aikin sharrin da ya fi yawa za a ninninka to kwata-kwata ma ba za ka ji duriyar aikin alherin mutum ba saboda mutum a lokaci daya kan yi alheri daya ya yi sharri goma to a ce wannan sharrin goma an ninka masa shi goma sau goma kuma ya yi alheri kwaya daya sannan a ce shi kuma za a ninka goma ina za ka haɗa goma sau goma da goma sau daya adadin yana da yawa tazarar tana da yawa da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da kai wajen me wajen zunubi baya ninkawa amma wajen lada saboda son bayi da rahama son bayi da alkhairi sai yake ninninka musu wancan shi ake kira da falala idan kai abu na alheri aka yi maka kari to wannan falala ce amma shi kuma wannan shi ake kira da me adalci adalci shine in kai ai maka yadda kai haka za a yi maka da haka shi yasa Allah madaukakin sarki mai falala ne ta fuskar lada mai adalci ne kuma ta fuskar dorawa bayan sa alhaki na abin da suka aikata a nan ya ce fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun a can kuma sai ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun duk wanda ya mummuna ba za a dora masa komai ba sai kwatankwacin wannan mummunar ana nufin alhakinta wahum domin su bayi la yuzlamun ba a zalunta su ubangiji subhanahu wata'ala baya zalunci malai kuma akaba bata ala mawdu sura ubangiji madaukakin sarki kuma baki ɗaya zai ɗauraye mana abinda wannan sura ta karantar da mu ita ce suratul qasas wanda shine annal anbiya cewa annabawa yulaquna adha qaumihim da'iman ko da yaushe suna gamuwa da cutarwar mutanen su ba wani annabi wanda mutanen sa basu cutar da shi ba cikin annabawa baya ɗaya kadai shine wanda ya kubuta amma kowane annabi da ka sani sai da mutanensa suka ce da shi mahaukaci sai da mutanensa suka ce da shi mai halin ka mai halin tabuwa sai da suka ce za mu kore ka daga gari sai da suka ce za mu kashe ka كذلك ما أتى الذين من قبلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله يتيك كذلك هكا الأمر يكي atal ladina min qablihim babu wani annabi da ya zo wa waɗanda suka gabace su yana nufin mutanen makka duk wani annabi da aka yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi da ya je wajen mutanen su sai da suka faɗi wannan kalma irin wacce mutanen makka suka gaya wa annabi shine suka ce da shi sahirun aw majnun matsafi ne kuma mahaukaci ne sai Allah ya ce atawa sau bihi shin wai hada baki suka yi da junansu wajen gaya wa annabawa haka ko shakka babu ba hada baki suka yi ba domin kafiran zamanin annabi Musa ba su gamu da kafiran zamanin annabi Muhammad ba kafiran zamanin annabi Isa ba su gamu da kafiran zamanin annabi Ibrahim ko Hudu ko Shu'aibu ko Salihu ba sai dai kawai shi kafirci dabina sa iri ɗaya ce idan ka zo Adamawa kafircin da zaka ga ana yi a nan in ka tafi Kano irin sa zaka gani a wajen kafiran can haka inda zaka tsallaka jamhuriyar Nijar ko Ghana ko Kamar ko Togo kai da zaka kidara ma ka tafi Amerika ko Ingila ingila ko rasha sai ka ga duk abin ɗaya ne manzo Allah ce al-kufru millatun wahida haka kafirci yake irin mummunan tanadin da kafiran nan suke da shi akan musulmi na can ma haka suke da shi na can ma haka suke da shi ba tare da sun haɗu sun yi mitin ba saboda manufar ta kafircin iri guda ce ta haɗa su da haka Allah ya ce bal bari dai ba wasici suka yi wa junansu ba dan ba su ma haɗu da juna ba sai dai hum qaumun baqu su mutane ne masu dagawa sun yi wa Allah dagawa sun wa annabawa dagawa sun wa addinin Allah dagawa sai bakin su ya zama daya miyagun manufofin su a cikin zukatan su suka zama daya to da haka kowane annabi ya game da irin wannan challenging din dangane da da kaso 99.9 na annabawa ba wanda ba a ce da shi mahaukaci ba ba wanda ba a ce da shi matsafi ba ba wanda ba a yunkurin a kore shi daga garin su ba kai waɗansu ma an yi nasara an kashe su wa ka ayyin min nabiyyin wa ka ayyin min nabiyyin annabawa katala bisa ga kira'ar hafs amma bisa ga kira'an nabiyu wa ka'ayyin min nabiyin kutila da yawa annabawa ma wasu kashe su akai irin annabi zakariya kashe shi akai irin annabi haya kashe shi akai irin annabi isa ku allah tseratar da shi ya yayi amma sun yi nufin su kashe shi amma allah madaukakin sarki ya tseratar da shi to amma tare da haka Allah ya ce ba su yi kasa a gwiwa ba ba su yi raunata ba ba su ja da baya ba wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala da aka kaso 99.9 na annabawa sun gaba da kalubale a wajen mutanen su annabi ɗaya ne kadai shi kan da ya zo da da'awarsa da ya tallata wa mutanensa batun imani baki ɗaya suka bi shi suka sallama masa shi kadai ne bai samu matsala ba shine wa shine annabi Yunus falaula qaryatun amanat ina ma a ce kowace alƙarya ta kasance ta yi imani abin nufi ta yi imani da Allah ta yi imani da sakon da manzanta ya zo mata da shi sai dai kuma ina abin ba haka ya faru ba sai Allah ya ce illa qauma yunus sai dai mutanen annabi yunus ne kadai lamma amanu yayin da su suka yi imani bai daya kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sai muka yaye musu matsalolin rayuwar duniya muka yaye musu abin da zai ja musu kunyata a rayuwar duniya su kan basu game da matsalolin rayuwa ba basu game da tashin hankali ba basu game da kashe-kashe ba basu game da rigingimu na cikin gida ko na waje ba saboda me saboda sun yi imani domin ka'idar Allah shine inda duk mutane za su yi imani to kowa zai zauna lafiya kenan maganin fitintunu maganin tashin tashina maganin kashe-kashe maganin miyagun cututtukan da za a rasa magungunan su shine a imani da Allah walau anna ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqu ƙarya amanu za su yi imani wattaqau su kiyaye dokokin Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude musu albarkatu daga sama ba wai albarka ɗaya ba albarkatu za a bude daga sama albarkar ruwan sama albarkar kwanciyar hankali albarkar tattalin arziki albarkar lafiya albarkar komai da komai Allah zai bude ta daga sama domin duk albarka asalinta daga sama take zuwa to da haka Allah madaukakin sarki ce in kowanne yan gari suka yi haka to mu kuma abin da za mu musu kenan an gane ko la fatana alaihim barakatin minas sama walakin sai dai fa kazzabu sun karyata sakamakon haka fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka kasance suna tsororan sa na miyagun ayyuka idan an yi zina sai Allah ya dauke albarkar abinci sai ya dakatar da ruwan sama in an yi kisan kai sai ya saukar da fari sai ya saukar da annoba sai ya saukar da cututtuka kuma ya hana sanin maganin su to daka mutanen annabi yunus su kadai ne waɗanda suka ci mawariyar abinda Allah madaukakin sarki ya alkawarta na cewa in an yi imani zai ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma tare da haka Allah yana tallatawa inda a ce za ku yi shi kuma a shirye yake zai domin ka'idar Allah in kai ne ya maka auku bi ahdi wa auku bi ahdi ku cika alkawari na nima sai in cika muku naku wa iya ya kuma ni kadai za ku tsorata to da haka malam yake cewa darasin da suratul qasas take koyarwa gaba daya shine batun cewa annabawa za su gamu da matsaloli tare da mutanen su ko sun gamu da matsaloli tare da mutanen su wa yukhrijuhum qawmuhum min biladihim har mutanen su sun yi ta yunkurin su kore su daga garin su su fitar da su kama raja Musa min misr ko kama ukhrija musa min Misir kamar yadda aka kori annabi musa aka fitar da shi daga garin misra bisa ga umarnin fir'auna wa kama akhrajat quraish an sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda quraishawa suka yi yunkurin suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makka bi wa'adin minhu ta'ala Allah mai girma da buwaya sai yayi alkawari annahu cewa shi yurji'uhu mukriman zai dawo da manzon Allah a halin girma yana mai girmama shi yana mai mutunta shi yana mai ɗaukaka shi akan kafiran da su suka kore shi kaga annabi Musa kamar yadda darasi ya gabata cikin suratul qasas korarsa aka yi a ɓoye ya fita daga garin misra yana fargaba yana dardar amma da Allah zai dawo da shi sai ya dawo da shi madaukaki ya bashi annabta da manzanci kuma ya ce ya tunkaro fir'auna babu tsoro babu gudu babu 不见得吧？ to irin wannan karamcin da Allah ya nuna wa annabi Musa an kore shi ya fita a ɓoye yana sanda yana laɓa-laɓa amma ya dawo cikin izza da ɗaukaka da karama a matsayin annabi mursali abokin zancen Allah irin wannan abu ya faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran makka suka kore shi ya fita yana sanda ya ɓuya a can ya kwana a can ana bushe sawunsa dan kar su biyo bayansa amma daga baya Allah ya yi masa alkawarin da muka fitar da kai daga wannan gari a wannan hali ka kwantar da hankalinka za mu dawo da kai bisa ga ɗaukaka a lokacin da su waɗanda suka kore ka su kuma su ne suke neman wajen buya kai ka fita ɗazu kana neman wajen buya to za ka dawo su kuma suna neman wajen buya kuma ƙarshe shi ne ɗaukakar da Allah maɗaukakin sarki zai baka domin duk ɗaukakar da bayan ta babu kaskanci wannan ita ce ɗaukaka amma duk ɗaukakar da ƙarshen ta kaskanci ne to daman wannan ɗaukaka ce ta bogi ɗaukaka ce jajjabu irin ɗaukakar da Allah yakan bawa kamurai a wani lokaci wani sai ya ɗauka cewa ai duniyar tasu ce a'a aro ne Daukaka ce ta dabu domin ba ta tabbata za ta tafi ɗaukaka mai garanti yar garanti yar tabbas ita ce daukaka da Allah yake bawa annabawa da manzanni da kuma salihan bayi wacce ita ce bayan ta kuma babu kaskanci sai Allah yake innal ladhi farada alayka alquran farlanta maka yin aiki da alkur'ani kalmar farada malamai sun yi fassara guda biyu waɗansu suka ce farada bi ma'ana aujaba domin daga nan aka samo kalmar farilla da aka ce haza fardun haza naflun haza mustahabbun haza mandubun haza mubahun haza halal kalmar fardu daidai ke da kalmar alwajib da aka wanda ya wajabta maka qur'ani ya dora maka yin aiki da hukunce hukuncensa tun daga tauhidi kudirin zuci har zuwa furta kalmar shahada shahada a baki har zuwa ayyukan gabbai sallah zakka azumi hajji wanda ya dora maka wannan laraduka ila ma'ad lalle zai dawo da kai zuwa ga ma'ad wadansu malaman sun fassara farada da anzala innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ya saukar da qur'ani akan ka suka ce domin kalmar farada idan ta zo in harafin ala ya zo a gabanta to tana nufin saukarwa akan ka kamar yadda Allah ya ce suratun suratun an muka saukar da ita wa faradnaha kuma dai muka saukar da ita haka waɗansu malamai suka ce wasu suka ce anzalnaha muka saukar da ita wa faradnaha ay wa awjabna al-amala bima fiha muka kuma wajabta aiki da abin da ke cikin ta da haka kalmar farada ka iya fassara ta da cewa wajabtawa ka iya fassarawa da cewa saukarwa duk babu cin karo tsakanin biyu Allah bai wajabta abin da ke cikin Qur'ani ba sai da ya saukar da shi da kuma ya saukar bai bar shi haka ba sai da ya wajabta daga ciki akwai na wajibi akwai na mustahabi akwai na mubahi akwai na halal da sauransu lallai wanda ya saukar maka da qur'ani kuma ya wajabta maka yin aiki da shi da kai da al'ummarka waye wanda ya wannan aiki shine Allah domin Allah shi ya saukar da Qur'ani kuma shi ya wajabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin aiki da shi sai malai yace anzalahu ilayka wa awjaba alayka tilawatahu wa tablighahu wal amal bima fihi abinda aya take nufi a dunkule Allah ya saukar da Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya wajabta masa yin aiki da shi kuma ya wajabta masa karanta shi kuma ya wajabta masa daukar sakonsa da ya isar da shi ga sauran mutane wa um, uhiya ilayya hadha alquran wa وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الله يتوى أوحي من قال أوحي إلي هذا القرآن ni kan an yi mun wahayin wannan alkur'ani ma'ana Allah yana gaya mana hikayatan annabihi sallallahu alaihi wasallam yana mai hakaito mana abin da annabin sa ya gaya wa mutane da nassi na alkur'ani ni an mun wahayin wannan alqur'ani ne li unzirakum bihi dan in gargade ku da shi wa man balaga ai wa man balaga alqur'an da duk wanda qur'anin ma ya isa gare shi to qur'ani gargadi ne a gare shi to da haka wajibi ne aiki da shi gare shi shi a karan kansa kuma wajibi ne ya isar da shi ga sauran al'ummarsa shine ma'anar anzalnaha wa faradnaha shine ma'anar innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad ubangiji ce laraduka lallai zai mai shi ka ila ma'adin zuwa ga ma'ad kalmar ma'ad suna ne na waje daga ada udu audan ma'adan ala wazani maf'alan ismu makan ne asali asalin yadda lafazin ma'ad yake shine ma'awad ma'awad domin ka'idar larabci tana cewa idan aka samu wawun mai fataha bayan sama ga wani harafi mai fataha to lallai wannan wawun din zai tashi daga wawun mai koma alif idza taharrakat alwawu wa fataha ma qablaha qulibat alifan asalin sa da zai zama ma'awat amma a madadin ma'awat sai zama ne ma'ad saboda wawun ya zo da fataha bayan sa ga ainun mai fataha da haka wawun zai tashi daga wawun sai koma mai alif kamar ƙala ne asalin sa qawala qala asalinsa ne qawala qama asalinsa qawama asalinsa jawaa domin duk wawun ne mai fataha bayan sa ga wani harafi mai fataha dole a canja shi sai koma alif to da haka sai zama ma'ad ala wazani mafa'al duba zuwa ga asalin yadda kalmar take to ma'ad suna ne na waje malamai sun yi fassara guda uku dangane da wannan wajen wani waje ne Allah yake cin alwashin zai maida annabi zuwa gare shi laraduka zai maida ka ila ma'adin zuwa ga ma'ad ina ne ma'ad din Abdullahi dan Abbas duk waɗannan ra'ayoyi guda uku an rawaito daga gare shi yace ma'ad na farko shine mutuwa lallai allan da ya halicce ka zai kashe ka ma'ana allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne lallai akwai mutuwa annabta ba ta hana mutuwa manzanci baya hana mutuwa daukakar matsayinka a wajen allah baya sa ya baka garantin ba za ka mutu ba ubangiji ya ce innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum ce lallai kai wannan annabi mai mutuwa ne wa innahum kuma su ma abokan hamayyarka magautanka na za su mutu ma'ana ka ga kenan annabi zai mutu ina kuma ga wanda ba annabi ba kowa ma zai mutu a wata ya ce wa ma ja'alna li basharin wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul li min qablika al-kulla ba mu sanya wa wani dan adam ba kafin ka dawwama da aka karka taba jin cewa zaka dawwama lallai lallai watan wata rana zaka mutu duk da daraja kada martaba kada daukaka ka dan annabi ya mutu baya nuna cewa bayi da daraja a wajen Allah dan annabi ya bar duniya baya nuna cewa kuma an yi galaba a kansa ko abin da ya zo da shi burinsa bai cika ba a'a ita mutuwa alkawari ne na Allah na kowane mai rai sai ya dandane ta babba ne ko karami masoyi ne na Allah ko maki mai biyayya ne ko kan garare ne kowa sai ya mutu da haka ubangiji ce fa in mita shin in kai ka mutu fa humul khaliduna su din zasu wama ne kafirai suna ta Allah Allah ai dai bari Muhammadu zai mutu in ya mutu a huta am yaquluna sha'irun natarabbasu yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ce am na bi ma'ana bal ya na bari dai suna cewa sha'irun mawaki ne kai na tarabbasu bihi raibal manun mu jira shi ya mutu mu huta Allah ya ce afa in mita fahimul murnar mutuwa murnar mutuwa murnar banza in kai ka mutu su din za su mu ne ai kowa ma sai ya mutu to da haka abdullahi dan abba zai ce ayar tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai mutu kuma ba mustahili bane cikin hakkin annabawa a ce sun mutu yana yiwa annabi ya mutu annabawa da yawa sun mutu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in ya mutu shi ma ba abun mamaki bane ba wannan ba wani abu bane da yake nuna wani sabon abu da haka mutuwa ja'izi ce cikin haƙƙin annabawa ja'izi ce cikin haƙƙin wanda ba ba annabi ba a ce annabi zai mutu kamar yadda muka faɗa baya nuna rage masa daraja kuma ka ce annabi muhammad bai mutu ba wannan kuma baya nuna ka yabe shi baya nuna kana son sa bal ma wannan yana nuna ka jahilci matsayin annabta kuma kana karanta ga Allah subhanahu wataala domin akwai wanda yake ganin wai ba a cewa annabi ya mutu idan ka ce fa annabi bai mutu ba ma'ana ka bashi matsayin wa Allah domin shine alhayyul qayyum alhayyul rayyi alqayyum dawwaman me wanda shi baya mutuwa kama duk wanda ba Allah ba yana mutuwa manzala da kansa yace antal hayyu la ilaha illa anta al'insu wal jinnu ya mutu kai ne rayayye wanda babu abin bautawa da gaskiya sai kai da mutane da aljanu suna mutuwa waye baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala shi yasa ma za mu ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauraye wa fati ya koma zuwa ga rahmar Allah subhanahu wataala mutane sun shiga dimuwa sun shiga tashin hankali wasu suna ganin ba zai yi a ce annabi ya mutu ba har ma daga cikin su sayyidina Umar ya zare takobin sa yace duk wanda yace Muhammad ya mutu zan sare masa kai amma sayyidina Abubakar da yazo ya ga halin da mutane suke ciki a masallacin Annabi ga Umar zare da takobi akan mutane ba mai iya tankawa sayyidina abubakar ya tsallake bai ce komai ba sai da ya shiga gidan manzo Allah ya shiga ɗakin na Aisha inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwance sayyidina abubakar ya bude fuskar annabi ya ji yana kanshi yace ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kanshi kake da rai da bayan rai ya ma'aikin Allah ya sumbanci goshinsa tsakankanin gidan dana sa guda biyu ya mayar ya rufe sannan sai ya dawo masallaci sai ce ala rifilka ya umar ya umar je ka ka samu waje ka zauna cikin hayyacinka umar ya je ya zauna to sannan sai sayyidina abubakar ya hau mumbarin annabi sai ya ce ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad ya abudu allah fa inna Allah hayyul la yamut Ya ku mutane duk mai bautawa Muhammadu to Muhammadu ba ya mutu amma wanda ya san Allah dama yake bautawa to Allah shine rayuwar da baya mutuwa sai ta jawo waɗannan ayoyin da suke nuna cewa annabi daman zai mutu domin daman Allah ya yi shimfiɗa ne dan ya mai da martani ga wanda suke ganin cewa ai in annabi ya mutu sun huta sannan kuma ya tarbiyantar da zukatan muminai na idan annabin ya mutu su san cewa daman ba bakon abu bane ba a wata yare ya ce wa ma muhammadun illa Ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala Allah ya ce wa ma Muhammadu ba kowa bane Muhammadu illa rasulun face manzo wannan wani salo ne na balaga a kore sannan a tabbatar daidai da la ilaha sannan a ce me illallah da aka ce ba kowa bane Muhammadu ma'ana duk abin da ke cikin tunanin ku ya adam ku zubar game da Muhammadu bari mu gaya muku waye shi illa rasulun manzo ne an kore masa rudin kwakwalwa na abin da bai dace da shi ba na wasu su ce da shi baya mutuwa na wasu su ce da shi yana iya rayawa ko ya kashe su ɗauki matsayin Allah su bashi wasu ce ba mutum bane aljanni wasu ce ba dan adam bane mala'ika ne duk Allah ya ce ku ada wannan tunanin Muhammadu kan manzo ne to kaga an tabbatar masa kuma da mafi kololuwar daraja domin babu matsayin da ya wuce matsayin manzanci a wajen Allah subhanahu wataala cikin matsayin da yake bawa bil adama sai ce afa in mata kin idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi in kalabtum ala aqabikum sai ku dina addinin ku mana addini baya ta'alluquwa da rayuwar annabawa rayuwar annabawa alkhairi ce amma dan Allah ya ga dama ya dauke su ya kai su zuwa ga sa wannan kuma baya sa cewa a daina addini da haka sayyidina Abubakar ya karanta waɗannan ayoyi sai ya kwantar da hankalin sahabbai malamai suka ce wannan shine hikimomin da yasa Allah yake ta cewa annabi zai mutu annabi zai mutu dan idan ya mutu kada abin ya zama bako dan bisa ga ɗabi'ar dan adam idan ya san abu zai faru ko mun zafin sa in ya faru sai ya zo masa da sauki da haka ubangiji ya ce lara duka ila ma'ad zai mai da kai ma'ad Ibn abbas ya ce na farko shine zai kashe shi zai dauki rayuwarsa zai mai da shi makautaka zuwa gare shi fassara ta biyu lara duka ila ma'ad zai mai da kai zuwa ga aljanna abdullahi dan abba yace wannan alkawari ne na cewa annabi bayan ya bar duniya ya tafi lahira yana ina yana aljanna fassara ta uku yace laraduka ila ma'ad zai mai da kai zuwa garinka da aka kore ka suka ce domin kalmar ma'ad a nan daga ada ya udu ya koma yana komowa ma'ad makoma duk matafiyi idan ya fita ina yake Allah Allah ya koma garin su to da haka annabi ya fita daga makka kuma Allah Allah sa shine ya koma makka to sai Allah ya saukar da wannan aya yana rarrashin sa shi yasa ma malamai suka ce ayat ta sauka ne annabi yana kan hanyarsa ta hijira daga makka zuwa madina yana takaici yana bakin ciki ciki domin annabi lokacin da ya bar garin makka sai da ya juya ya kalli garin yana zubar da hawaye ya ce allah ya sani kai ne garin da na fi so a duniya ba dan an tirsa samun in fita daga gari ka ba ba zan fita ba to sai allah ya saukar da wannan aya yana rarrashin sa kwantar da hankalinka wanda ya saukar ma da qur'ani zai maido da kai wannan garin la duka ila ma'ad mala yace baladaka wa huwa makka shine garin ka makka rawal bukhari imam al ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda yace fa ma'adur rajuli baladuhu ma'ad na mutum makomarsa shine garin su idan ya fita li'annahu yansarifa minhu fa yaudu ilai, dan mutum yakan fita daga garin su kuma Allah Allah sai ya koma zuwa can fa innahu sallallahu alaihi wa domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam min yayin da ya fita daga kogo wa bil ya sauka a juhfa wani kauye gab da shiga garin Madina baina makkata wal madina tsakanin makka da madina wa arafa ya gane hanyar da zai isa madina ishtaqa ilaiha sai kuma shauki ya kama shi na garin makka wa zakara maulidahu ya tuna da mahaifarsa wa maulida abihi da mahaifan mahaifinsa to wannan shi yasa sai Allah ma madaukakin sarki ya turo mala'ika jibrilu dan ya kwantar masa da hankali ubangiji ya ce kulka ce da su rabbi ubangiji na a'lamu shine masani man ja'a bil huda wanda yazo da shari'a ma'ana ubangiji na ya san kuma ya san da abin da nazo da shi domin wanda yazo da shari'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi dalalin mubin kuma ubangiji shine masanin wanda yake cikin bata wacce take mabayyaniya abin nufi a takaice Allah ya san halin da nake ciki kuma ya san halin da kuke ciki ni na zo da shari'a yana sanar da ni da bai taimaka min ba a yanzu ba wai dan ya kyamace ni bane dan kawai ya jarraba ni ne ko kuma da ya kyale ku kuke abin da kuka ga dama tare da kuna cikin bata da saba masa ba dan kun bi karfin sa bane rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalin mubin Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta sai Allah ya kai mu darasin gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi malamai sukan fassara da alfahari alfahari alfahari idza qala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanansa suka ce da shi kada kai alfahari to amma waɗansu ayoyin na qur'ani in muka kalla sai muga kuma Allah yana yaban masu alfarahu to anan kuma ana nufin farin ciki da godiya ga Allah bisa ga wata ni'ima da ya maka kamar yadda ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون to kaga anan kuma sai yace farihina bima atahum Allah min fadlihi a wata ayar kuma cikin suratul rum sai yace wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah wa yawma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al rahim da haka dai ya yan uwa farin ciki idan Allah ya maka nema wannan abun yabo ne amma alfahari wannan kuma abun zargi ne wannan shi ke kai ga duk wanda Allah ya wasa ya yi masa wata ni'ima in yayi shi karshe sai Allah madaukakin sarki ya kwace karshe sai ya shiga halaka karshe sai ya tabe sai ya hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya yan uwa game da waɗanda suke cikin list na tallafin marayu akwai da yawa waɗanda an sanar da cewa za a tantance kuma yau an fara amma da yawa ba su halarta ba da haka ana tunatar da su waɗanda suka san cewa akwai sunansu su yi ƙoƙari su halarta a inda ake tantancewa don a ci gaba da tantance su sannan kuma wannan kofa dai har ila yau a buɗe take ta wannan tallafi da wannan asusun ɗan asusun lahira da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon shiga cikin wannan gudunmawa da wannan garabasa Allah madaukakin sarki kuma ya karba mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh